ila yawmiddin wa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bayan ka yawa assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da goma ga watan al-muharram watan daya a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da shida bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na sha takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da biyar miladiya darasin da ya gabata idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta goma sha biyar cikin wannan sura mai albarka suratul kuman yau kuma za mu tafi farkon aya ta sha shida mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من فتكون في صخرة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عدل Lukman ya ci gaba da cewa ɗansa ya bunayya, wato ya kai karamin ɗa a gare ni wanda nake ƙauna nake kuma so, inna lallai ita wannan shi ake kira damirul kisa a cikin larabci kamar yadda da an ce innahu damirul sha'an yadda lamarin yake yadda sha'anin yake amma innaha yadda hikayar take yadda kissar take in taku misqala habatin min khardalin ai in taku al khislatu idan tabi'a ko halayya za ta kasance misqala habatin gwargwadon kwaya daya min khardalin ta komayya fatakun fi sakara sai ta kasance a cikin wani kogon dutse aw samawat ko kuma a wani yanki a bari cikin sammai aw ardi ko a wani sako a karkashin kasa ci biha Allah ubangiji ta'ala zai zo da ita duk inda abu mutum ya je ya aiwatar da shi kankantar ta ubangiji subhanahu wa ta'ala zai zo da shi zai kuma yi hisabi a kansa a ranar tashin kiyama malaman tafsiri sun fassara wannan aya da salo biyu salo na farko waɗanda suka ce in takunil khislatu abinda wanda ke nufi khisla ake nufi ɗabi'a halayya da mutum zai aiwatar aikin da'a ne ko aiki ne na sabo aiki ne na biyayya neman lada ko aiki ne na zunubi duk irin aikin da mutum zai aiwatar a ko ina cikin sasannin sama a ko ina cikin sasannin kasa kuma a ce nauyin aikin gwargwadon kwayar zarra gwargwadon kwayar komayya wanda yake inda za a dora akan ne ba ta da nauyi ba ta da tasiri wajen motsa sikelin amma duk inda wannan aikin dan adam ya je yi shi komin sa, Allah zai zo da shi a ranar tafi kiyama idan na lada ne a bai wa mutum idan na zunubi ne a kama mutum da hukuma faman ya'mal mithqala zarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala zarratin sharran yara abinda ayar take nufi ina fata an fahimta to wannan fassara ita ce fassara da tafirin jaye wajen malaman tafsiri dangane da fassara wannan aya fassara ta biyu waɗanda suka ce innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakum fi sakratin aw fi samawati aw fil ardi yati biha Allah duk inda wata halitta take komai kankantar ta a cikin sammai a cikin karsai kankantar halittar ko da gwargwadon kwayar zarra ne take ranar tashin kiyama za a tara ta yayin da za a tara mutane wajen hisabi inna Allah latifun khabir lalle ubangiji ta Allah shine latif wato mai tausayawa game da bayi sannan kuma kabir kwararre ne gwani ne wajen sanin halayyar mutane da ɗabi'an da ɗabi'a su da halayensu sannan luqman ne sake cewa ya bunayya ya kai karamin dana aqimis salata ka zama mai tsayar da sallah yanta a cikin lokaci tare da kiyaye sharuɗanta wa amr bil ma'ruf kai umarni da sanannen abu shar'an a shari'ance abinda duk shari'a ta ce ayi kai kokari ka hori mutane su rinka yi wasbir ala ma asabak kuma kai hakuri akan abin da zai same ka bi sababil amri wan nahyi a sakamakon umarni ko hani wato sai wanda yake nuna matukar mutum zai umarni da hani budda an yalhaqahu al'aza ba mamaki cutarwa ta shafe a cuce shi a dukiyarsa a gangan jikinsa a mutuncinsa wato za a faɗa masa bakar magana za a zage shi zai ji ba daɗi shi yasa ce da shi wasbir alama asabaka waɗansu malaman suka ce kalmar wasbir alama asabaka abinda take nufi yi hakuri akan abin da zai same ka min al maqadir cikin al'amura da Allah ke kaddarawa da talauci da rashin lafiya da bacin rai da damuwa cikin rayuwa wannan kan ko baka wa'azi ai kai rashin lafiya idan ka bai baci ba ta san bangaren zai baci sanan bangaren fada da yake al-maqadir tuhitu bihi min kulli janibi min kulli jawanibi ta ko ina wato al'amura da Allah ke kaddarawa cikin rayuwa suna iya samun mutum talauci ko wahalar rayuwa bacin rai da sauransu inna zalika min azmi umur inna zalika lalle hakan da aka umarce ka dai waɗannan al'amuran da aka ce kai idan har ka yi su min azmil umur yana cikin manyan manyan lamurra ai min ma'zumati allati yu'zamu alaiha li wujubiha manyan al'amurra ne da ake bukatan zage dan tsaya kansa dan su. tsayar da sallah wajibi ne horo da kyakkyawa hali daga Mammuna wajibi ne yin hakuri kan abin da ya same ka wannan wajibi inda zalika min azmil umur malaka wa fahima min hadha anna man lam yuqaddim nafsahu bil amali la yajidu ghayrahu wato a karkashin wannan za a fahimci cewa dukkan mutumin da bai fara gabatarwa aikin alkhairi ga kansa ba to bai kamata ma yace zai wa mutane wa'azi ba karkashin me aka fahimci wannan da yake da shi aka yi salata kaga ya aiki ne da zai ci a karan kansa sannan zai ce wa amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar mutumin da baya iya yin sallah ai ba zai iya yin wa'azi ba mutumin da wadansu al'amuran da shari'a ta horo na zahiri wanda gama garin musulmai ma suna yi amma shi a matsayinsa na mai fatakarwa baya iya yi ai da kamata yace zai wa'azi ba dan in ma zai yi to wa'azin nashi ba zai tasiri ba sama da wa'azin wanda ya siffanta rotan halaye an gane ko wa anna al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar kuma za a fahimci cewa umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna fardu kifayatun fi kayanil umma farzi ne na kifaya abin nufi lallai ne a kowane gari a kowace ƙasa a samu adadin masu wa'azi masu fatakarwa da za su isa bai zama wajibi akan sauran ba in an samu adadin da zai wadatar amma in ba a samu ba to dukkan mutane sun yi sako kenan wala budda liman qaba bihi min at-tahammul wa sabr dole ne wanda zai yi umarni da kikkiawa hani daga mummuna dole ya hakuri ya yi duriya dangane da cutar wadda mutane za su yi masa sun malabudda min tasfiyatul batili sannan lalle mutum ne ya yi kokarin tsarkake batininsa kamar yadda aya ta gaba ta samu Allah ya ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد Ubangiji ta Allah ce wala tu sa'ir saddaka linnas duk wanda ya dangane da wasiyar alqur'ani ya wadansa yace wala tu sa'ir saddaka linnas ka daina kawar da fuskarka ga barin mutane dan nuna girman kai a gare su a wata kira'a wala tu sa'ir wato dai ko a ce sa'ara yusa'iru ko a ce sa'ara yusa'iru dukkan sun daga kalmar as-sa'ar ne bi sa'at ma al ayn abinda ake nufi da as-sa'aru a asalin larabci shine mailun fil wajhi ko mailun fil unuq wato karkace kai ko kuma karkatar da fuska lokacin da mutum ya kawar da fuskarsa bai kalli inda mutane suke ba to za a ce sa'ar hadda ma'ana ya kawar da kansa to kawar da kai in ya zanto dan raini dan nuna girman kai dan nuna babban matsayi dan nuna na karfin in zauna tare da wane sai ka kawar da kanka ga barinsa to irin wannan shine aya take hani a kansa wala tusa'ir qaddaka linnas ka daina kawar da fuskar ka ga barin mutane don nuna girman kai da haka wadansu malamai suka ce ma'anar ayan la ta takabbar kar ka yi girman kai ay la tumil wajhaka anhum takabburan kar ka kawar da kanka ga barin mutane don girman kai sannan wala tamshi fil ardi maraha kada ka tafi a ban kasa marahan kana mai takama ai khuyala tafiya ta kasaita ta nuna isa shine maraha da almarahu da alfarahu a asalinsa ma'anarsa ɗaya a larabci to amma sukan ce almarahu wani lokacin yani farahun ma'an najat wal khuyala wal idab bin nafs farin cikin da ya kunshi nashadi farin cikin da ya kunshi jijji da kai da jin na'isa da nuna ni wani ne to shine wala tamshi fil ardi marha kar kai tafiya a ban kasa dan nuna kai wani ne kana takama kana yanga dan ba haka tafiyar bayan Allah take ba bayan Allah na gari ibadur rahman alladhina yamshuna alal ardi hawlan wa idza qatabahum aljahiluna qalu salama suna tafiya cikin natsuwa tafiyar da take tsaka tsakiyar tafiya bai yi gaggawa da yawa ba sannan babu yanga a cikin ta tafiyar da kowa ya gani ya san ita ce tafiyar da yake yi a ɗabi'ance yadda ya kamata musulmi ya zama ba girman kai babu jijji da kai shine ma'anar wala tamshi fil ardi marha inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur ubangiji ta'ala baya kaunar dukkan wani mukhtal mai yanga Fakor mai kuma yawan alfari Allah baya san shi wato mai yanga mutabakhirun fi mashiyati mashiyi mai yanga cikin tafiyarsa fakurin ala nas mai alfari ga mutane bi nafsihi yana alfahari da kansa yadhunnu anna isbaghan ni'ami dunyawiyyati min mahabbati Allah ta'ala shi tsammanin sa ni'ima ta duniya da Allah ya bashi motoci da gidaje da albarma da matsayi da mukami wannan na nuna Allah na kaudarsa kenan wa zalika min wannan ko na nuna jahilci kenan ta ubangiji ta Allah dan ya baka dukiya a gidan duniya bai nuna yana kaunar ka ba inda haka ne da kafirai ba zai ba su komai ba fa inna Allah asbaga ni'amahu dunyawiyyata 'ala al-kafir ubangiji ya malalo da ni'imomin sa na duniya da yawa akan kafirai al-jahid kafirin da yake musu da samuwar ubangiji fa yanbaghi lil mu'mini Allah ya takabbara ala ibadihi da haka bai dace ba mummuni na gari sai ya kai gaba da Allah cikin littafin al-mustadrik na Imam al-Hakim an-Naisaburi Abu Abdullahi. daga Musarrif ibn Abdullah yace kuntu yablughuni an Abi Dharr hadithun fa kuntu ashtahi liqa'u wani labari ya sha zo mun wani hadisi ya sha zuwa gare ni wanda aka ce an rawaito shi daga Abu Dharr to ne kuma nayi ta fatan ina ma in ga Abu Dharr dai in rawaito wannan hadisin daga wajensa baki da baki fa kuntu sai ko wani sai daga falakaitu sai na hadu shi fa kuntu ya abadar sai nace ya ka ya kai abudar kana yablughuni anka hadithun fa kuntu ashtahi liqa'aka dama can ina ta samun wani labari ko wani hadisi da ake ruwaitowa daga bakinka sai ya zanto cewa ina ta fatan ina ma in game da kai ko na ji wannan hadisin daga ka kai tsaye qala sai abu abu zarra yake dashi lillahi abu faqad laqitani yace ni'mar Allah ta tabbata kan mahaifinka ai gashi ka daga ka hadu da ni qala sai ce fa qultu hadithni balagani anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam haddathaka qala yace faɗa min wannan labarin ina son in ji tabbas daga bakinka ya zo gare ni cewa manzon Allah ya baka labari kai da kanka kai Abu Dharr yace inna Allah yuhibbu salasatan wa yubghidu salasa ubangiji na son waɗansu mutane guda uku kuma baya son waɗansu mutane guda uku qala sai ce fala ikhalu fala ikhalu ni akzibu ala salibi yace faɗi da abin da zaka faɗa ban tsammanin zan yi wa manzon Allah kariya faɗi in ji in dai yadda na san na faɗe shi ne zan tabbatar maka haka ne kuma daga bakin manzon Allah din naji ba kariya ne masa ba قلت سنة تدتي من هؤلاء الذين يحبهم الله سوى نني متون أكون الله كيسنسو قال أبو ذر يتي رجل غزا في سبيل الله صابرا صابرا محتسبا مجاهدا فلقي العدو فقاتل حتى قتل mutum na farko kenan mutumin da ya fita yaki dan ya da kalmar Allah dan manufa ta musulunci yana mai neman lada yana mai jihadi ya haɗu da abokanan adawa ya yaƙe su suka yaƙe shi har aka kashe shi akan wannan tafarkin wannan shine mutum na farko wa antum tajidunahu indakum fi kitabillahi almunazzal wannan ko dama za ku same shi a cikin alqur'ani da aka saukar akan ku thumma qara hadhihi alaya abu dar sai karanta wannan aya inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus قلت sai nace da shi قال man له wa سوء يؤذيه lahu على su'in yu'dhihi fa mutum da yake da makwabci mugun makwabci yana ta cutar da kai yayi maka ƙarya yayi maka kage yayi da kai yayi gulmarka sai ka jure ka hadiye baka nemi daukan fansa ba baka nemi ai bala'i ko tashin tashina ba duk mutumin da ya hakuri akan wannan hatta yakfiyahu Allahu iyahu ya hakuri har Allah ya isar masa yamma bi hayatin aw maut ko dai da rayuwa ko da mutuwa amma dai makwacin ya mutu ka huta ko kuma in ma'aikaci ne aka masa taransifa eh kuna Kano aka yi ilugu aka ayyar ga malai ko ikiki ko wani gari kaga san gurin da yi nesa da kai kama kai nesa da shi to duk mutumin da ya hakuri akan cutar wanda makwacin sai yake masa har yanzu a lokacin da mai rabawa ta raba tsawon mutuwa ko kuma yanayin zama to wannan na ɗaya daga cikin mutane guda uku da Allah ke kauna qultu sanate wa man sannan wa qala rajulun yusafiru ma'a qaumin fa adaljaw hatta idza kanu min akhir al mutum da ya tafiya tare da mutane suka tafiya a cikin wani yankin dare har sai da suka shiga ɗaya bisa ukun dare na karshe waka alaihim al-kara sai barci ya dame su wan nu'as da gengedi fa darabu ru'usahum sai suka kwanta ثم قام فتطهر رهبة لله ورغبة لمن عنده لما عنده shi ku sai kiyan barci ya tashi ya tsarki yana mai neman ladan da ke wurin ubangiji yana mai jin tsoron azabar anan manzo Allah bai ce ba da yayi kiyamul layl ba a cikin halin tafiya ba a kiyamul layl amma sallan wutar ne ana yin ta ko da a cikin halin tafiya mai yiwa wutar sa ne sai a lokacin yayi mai yiwa ya tsaya ya shiga da istighfari ko karatun alqur'ani to wannan shine mutum na uku qultu sai nace da shi faman salasatu allazina yubghiduhum Allah su wane ne mutum ukun da Allah baya so qala sai ce al-muqtad mutumin da yake mai yanga mai alfahari alfahari da kuɗi alfahari da mukami alfahari da matsayi alfahari da gida da yare da kabila da gari mai yanga da alfahari wa antum tajidunahu fi kitabillahi al-munazzal gashin nan al-littafin Allah inna Allah la yuhibbu kullu muftalin fakhur Kun sai dace wa man dawa qala al-bakhil al-mannan mutum ne gashi da rowa ga kuma gori idan ya baka abu zai goranta maka kafin a baya din kuma dama sai an dade marwaci ne kuntu wa man nace to wane ne da ukun qala at-tajirul halal dan kasuwa mai yawan rantsuwa wato waɗannan sune nau'ikan mutum waɗanda Allah baya kauna su wato mai girman kai da alfahari da marowaci tare da gori sannan da dan kasuwa mai yawan rantsuwa wanda shi da rantsuwa yake kallata hajarsa wallahi kaza ne wallahi duk kasuwan ba za ka masa irin wannan ba wallahi na yi maka kaza wallahi na baka na baka farashi kaza kaza wannan rantsuwa da mutum ke yi Allah ya tsare ta karanta wannan hadisi dan dangantaka sa da inna allaha la yuhibbu man ah, kullu muqtalin fakur sanan kuma dan dangantaka halayyar da halayyar mu yau lalle in wani bai fada kan ba zai fada kan mu Allah tsare ubangiji ta ala ta waqaf li mashiyik waqaf min sautik wato tukun wasiyat da Luqman ke wa dansa yace waqaf li mashiyik ka zama mai tsaka tsakiya a cikin tafiyarka waqaf min sautik kuma ka sassauta muryarka sassauta murya na nufin karkai magana da babban murya sannan kuma sassauta murya na nufin takaita zancen ka sai in bukatan zance ta kama domin yawan zance da bukata ko ba bukata abin zargi ne a cikin musulmi sannan kuma daga murya sai da na nesa ma zai iya jinka a wurin da ba a bukatan daga murya shi ma abin zargi ne cikin musulmi da haka idan aka ce buzu min sautik ya kunshi duka guda biyun ya kunshi sassauta murya ka yi magana gwargwadon bukata sannan kuma ya kunshi karanta magana karkaranto mai yawan surutu duk inda aka je wurin hira kai ne in za a yi minti awa ɗaya a wajen minti arba'in din naka ne kai ɗaya ka kyale minti ashirin sauran saraba to wannan mutum ya zo mai yawan surutu kenan waghdun min sawt ubangiji ta lati inna ankara al-aswat al-sawtul hamir inna ankara al-aswat lalle mafi munin murya na sawtul hamir ita ce muryar jaki muryar jaki ita ce mafi munin murya abinda ake nufi da muryar jaki wato babban murya to anan babban murya kala biyu ce akwai babban murya ta fuskar halitta wani Allah ya yi ta haka bai iya rada ba in zai magana sai an ji saboda yana da babban sauti wannan bai zama abin zargi ba sai dai kawai a rinka faɗa masa cewa masa mastafa yayi kokarin yadda zai rage din gurgudan yadda zai iya abu ko babban murya wanda mutum na da ikon ya rage ta shi da kansa ba wai Allah ya gina da babban murya ba shine ya saba sai ya haya haya sannan za a ji shi haka ya saba cikin zance da sauransu to wannan ko alama bai dace ba a cikin addinin musulunci wuraren da ake daga murya sune kawai ake bukata mutum ya daga murya kamar daga murya wajen kiran sallah ai wannan ana bukata ma mai babban murya wajen kiran sallah dan sa shine ba da tela dangane da shigowar sallah kamar wajen talbiya labbaik allahumma labbaik aikin hajji ko umara wannan ba ana bukatan daga murya a cikin sa kamar wajen wa'azi ko wajen hudubar juma'a wannan ana bukatan daga murya domin diyar da mutane da sauki amma wurin da ba wannan ba a hira ta yau da gobe a zance da yau da gobe mutum ya ta daga murya yana gaba dariya ana jin shi daga nesa wannan abin zargi ne shi da ma'anar inda ankar al-aswati la sautul abiyar malamai suka ce hikimar da ta sa iskar ta zo cikin wannan aya aka kwatanta murya mai muni da munin jaki saboda su larabawa a al'adar su dama sun ɗauka babban murya wato irin ta jaki muni ce da haka ma waɗansu jaki ɗin ba su ce jaki ba sa ambatan sunansa su ce alhimar irin su a tawil al'udun mai dogon kunne dan suna ganin an ambata sunan ma kazanta ne balantana yin halayya irin tashi masu matsayin cikin su suna ganin hawan jaki ma kaskanci ne imam al-kutubi sai amma manzon Allah ya hau jaki saboda tawazu'un sa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato dan ya zanto kishiyar shugabannin larabawa masu kafafa da girman kai tunda su ba su hawa shi bari ya hau sallallahu alaihi wa alihi wasallam ubangiji ce inda ankar al-aswat da sautul hamir lalle mafi munin murya ita ce murya ce to nan gurin ne karshen wasiyatul qurban ta kare bisa ga zance mafi inganci cikin zantukan malaman tafsiri da waɗansu sun ce abinda zai biyo baya baya na cikin zancensa amma zance mafi inganci a nan dai wasiyar da ta yi wasiyar da ka yi ta kare to kaga wasiyar sa ta kunshi cikakken imani da yace ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim kaga wasiya ce na cewa karka yi shirka lallai shirka zalunci ne mai girma wannan kishi kenan imani ta kunshi aqida kenan sannan kuma ta kunshi al ibadat da yace ya bunayya aqimis salat sannan kuma ta kunshi wa'azi wa amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar wasbir ala ma asabak ta kunshi dabi'u na gari wala tusair saddaka lin nas wala tamshi fil ardi maraha inna allaha la yuhibbu kulla muqtalin fakhur wa qasid fi mashyika waghd min sawtik inna ankara al aswat la sawt al hamir gaba ɗaya zaka ita wasiya ce jami'a ta kunshi komai da komai tauhidi ibada mu'amalat akhlaq ɗabi'a, da halayya ta gari yadda mutum zai samu kamala irin ta bani adam in mutum yayi dirasa din wannan wanda kadai ta ake shi guduri wato na zama a duniya sai Allah ya ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعما ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير وبنجد ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض ألم تروا شن باكو da masaniya ne ya mukhatabin ya ku waɗanda ake magana da ku ake saukar da alqur'ani akan ku anna sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ard cewa Allah shine ya hore muku abin da ke cikin samai da abin da ke cikin abin da ke cikin samai shamsu na kwallon rana kansa wanda alkhairi ne a gare ku ya haskaka muku duniya ku amfana da hasken ku amfana da zafin da sauransu wal kamar da kuma kwallon wata da irin amfanuwa da kuke ci da shi wan nuzum da taurari tan tafi'u biha da kuke cin moriyar su kuma fil ard kuma shi hure muku abin da ke cikin kasa min simar na yayin itace wal anhar da koramu wadda wa da nau'ikan dabbobi daban-daban na ci ko waɗanda kuke hawa ko waɗanda kuke daura musu kaya wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina asbaga alaikum al-isbat al-arabi al-itmam kenan kuma ya cika muku ni'imominsa zahiratan wa batina waɗanda suke na zahiri da waɗanda suke na batini waɗansu malamai sun fassara ni'ima ta zahiri cewa shine husnul saut wato husnul sura kyakkyawan sura da ubangiji ta Allah ya maka kai bil adama ta yadda ya bambanta ka da sauran halittu ba a yi ka ba kamar rago kamar zaki kamar jimina kamar wani halitta daban halitta mai kyau duk a cikin halitta dan adam yana daga cikin mafi kyawun halitta daga da kalaka insana fi ahsani taqwim ma halitta dan adam cikin mafi kyawun daidaituwa da kyawun yanayi kowanne sashi da cikin ga hankali ga tunani da basira irin wanda sauran halittu ba su da irin da dan adam to wannan ita ce ni'ima ta zahiri kenan ni'ima ta batini kuma suka ce iyal ma'rifatu wa ghayruha ina ilimi da Allah yake baiwa dan adam domin dan adam ne ke da ilimi sauran dabbobi ba su da ilimi fatastadilluna bi hadhihi ni'ami ala mun'imiha da waɗannan ni'imomin ne za ku kafa hujja wajen samuwar mai su shine Allah ta'ala bi tauhidihi bi ta'a ku kada ta shi ta'a subhanahu wa ta'ala wato ni'ima ta zahiri kenan ta batini waɗansu malamai suka fassara ni'imar zahiri cewa ita ce ni'ima ta addinin musulunci wato wanda mutum ke ni'imtuwa da ita ni'ima ta batini kuma wato ita ce ni'ima ta hankali da Allah ya wa dan adam domin da hankalin ne ake dora masa a takalif ar-rabbaniyya dangin wajibai da Allah ya wajabta akan dan adam wadanda suka fasara ni'imar zahiri ita ce ta duniya ni'imar batini kuma ita ce ta lahira amma dai abinda aka ambata na farko shi malaman tafsiri suka fi ambata cewa ni'imar zahiri kyawun halitta da kyawun kira da kyawun fasari da Allah ya wa bil adama ni'ima kuma ta batini shine ilimi da Allah ya wa dan adam hadan da tunani da hankali duk gaba daya wa minan nan a cikin mutane man la ya'tabiru bi hadhihi ni'am wan akwai wanda baya lura da wannan ni'ima fa yastabiru ala tamassuki bil akhlaq ar-radila sai kaga ya doge wajen ci gaba da riko da tabi'u waɗanda suke mara kyau man yujadilu billahi cikin mutane akwai wanda yake yin musu da ayoyin game da ubangiji bai gairi ilmin ba tare da ilimi ba wala hudan ba tare da shari'a ba wala kitabin munir ba tare da dogaro kan wani littafi mai haske ba anzalahu Allah wanda Allah ya saukar bal bitakalid kawai yana musu da jayayya bisa ga takalidanci da abin da ya gada a gidansu ko a garinsu idan ka ce menene hujjar ka ba da hujjar cikin alkur'ani ko hadisi ingantacce hujjar sa kawai ya tashi ya ga haka ake ya tashi ya ga haka babansa yake ko kuma iyayensa suke ko haka malamin sa ko shehin sa yake haka cikin mutane ke wanda zai musu cikin addini amma ba da abin da zai kare kansa da shi na dalilai na shari'a wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah idan an ce da su ku bi abin da Allah ya saukar ku rabi da abin da kuka gada a ku. qalu sai sai ballat tabi'u ma wajadna alaihi abana a'a mu muna bin abin da muka samu iyayen mu ne akai qala sai ubangiji ta'ala ce law kana shaytanu yad'uhum ila azab sa'ir yanzu ko da shaytan ya kasance yana kiran su iyayen nasu a da ila azab sa'ir zuwa ga azaba wanda take mai tsanani mai kuna ai hi ababan da ke wajabta azaba din ai la yanbaghi lahum ittiba'ul aba abun nabi bai dace ba su kafi wajen bin iyayensu fi in yad'uhum bihi shaytan cikin abin da ya bayyana ta hanyar dalilai cewa shaytan da ya kawatawa iyayen ba wai hujja bane ba ba dalili bane a shari'ance ilal azabi shadid shaytan ne ke kiran iyaye da fi ya zuwa ga azaba wanda take mai tsanani abin nufi dai wannan aya da makamantanta cikin alqur'ani na nuna zargi ga dukkan mutumin da kawai yake bin abin da ya gada a gidansu ko a garinsu ba tare da izina da ayoyi na alqur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yawa mutum zai gane abu kaza gaskiya ne amma yana ganin idan ya riko da shi to ya sabawa abin da aka gada a gidansu saboda haka sai ya gwammace da ya riko da wannan gaskiyar komai bayyana ta gare ya tsaya akan abin da ya gada a gidansu to wannan kuma shine hakikanin halaka ta hanyar haka ne duk wanda ya halaka ya halaka Allah ya tsare mu ذاك التي وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون tun da ake ba mu taba aiko da wani manzo ba kafin ka wani mai gargaɗi zuwa ga wata al'umma face sai ka ji mana imtan wannan al'umma suna cewa manzon inna wajadna aba ana ala umma mu fa mun samu iyayenmu da kakanninmu kan wani tsari kan wata ibada kan wani nau'i na da'a da ibadoji wa inna ala asarihim muqtadun kuma lalle mu za mu bi sawaye iyayenmu da kakanninmu ne ba za mu canja ba kan abin da muka gada a gidanmu kaga wannan shine babban titi na halaka wanda galibin al'ummomi suka halaka halaka kansa da haka mai hankali abin da yake nema shine menene dalili na shari'a akan abu kaza aya ta alqur'ani ko hadisi sai idan ya gano dalilin na shari'a sai ya bi ya nema wa mahaifinsa gafara da ya mutu kan wannan abin da yake kishiyar qur'ani kishiyar hadisi ya nema wa malaminsa ko sa gafara da ya mutu kan wannan abin da yake kishiyar qur'ani kishiyar hadisi shi kuma ya bi qur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma mutum ya tsaya ya kafe to wannan ba daidai bane ba tallafi wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad tawaffaka bil wa إلينا مرجعهم فننبئهم بما علموا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ومن يسلم وجهه إلى الله dukkan wanda ya mika fuskarsa zuwa ga Allah Abin da ake nufi da fuska a nan ana nufin kansa gaba daya mutumin da ya mika kansa gaba daya zuwa ga Allah sai da baya da zabi baya da ra'ayi baya da ina ganin kaza ko ina tunanin kaza sai abinda Allah ya ce wajhahu lillahi wa man yuslim wajhahu ila Allah wanda ya mika kansa katokan ga Allah madaukakin sarki ga dokokinsa ai yukbilu alaihi ala ala ta'atihi wanda ya miƙa wuya wajen yi wa Allah da'a wa ya turku takalli daga aba ya kyale kwaikwayon iyaye da kakanni kan abin da aka samu suna yi wanda ya saba Allah din wa huwa muhsinun kuma yayi hakan yana mai kadaita Allah da ibada domin al-ihsan shine an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ai muwahhidun yana mai kadaita Allah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa to hakika yayi riko da igiya wadda take mai kwari ai da sarf al ya yi riko da gaba ta igiya wanda take mai kwari allazi la yakhafu inqita'a irin igiyar da baya jin tsoron yankewarta wa ilallahi aqibatu al-umur ya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ne aqiba ta al'amura take karshen kowane lamari yana ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar da Allah sai bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih fala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ambata kenan cikin suratu Ali Imran man asla wa cikin suratu Baqara man aslama wajhahu lillahi wanda ya mika kansa dan Allah wanda ya mika kansa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa muhsinun wato yana mai ihsani yana mai kadai Allah da ibada falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun to irin wannan yana da lada a wajen ubangiji kuma ire-iren waɗannan mutanen ba za su yi bakin ciki ba lokacin mutuwarsu ba za su samu damuwa ko jin tsoro ba na abin da za su tsoro don alahir da haka Allah ce da manzon sallallahu alaihi wasallam bayin hajjuka fa qul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'a idan har sun yi jayayya da kai ka ce sun ce sun kiyarda fa qul ka ce nan ta musu cewa aslamtu wajhiya lillahi to ni kan nabi da kaina ga Allah Ba sai in bi iyaye da kakanni ko wata al'ada ko wani na mi da kaina ga Allah wa man ittaba'ani haka duk wanda yake da awar bi da shi ma haka yake ka'idar kenan wanda yake da awar bi manzo Allah shi ma dole dole ne ya mika wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa ila Allah akibatul umur ya zuwa ga Allah ne lamar da take wa man kafara dukkan ko wanda ya kafirce ya ki bin Allah shi kadai fala ya ka kufru kada kafircin sai rabe ka la ta hatammu bi kufrihi sam kar ka damu da kafircin sa domin illar abin ba za ta kai gare ka ba ilaina marji'uhum ya zuwa gare mu makomar su take fa nunabbi'uhum bima amilu kuma mu labarta musu abin da suka kasance suna aikatawa inna Allah alimun bi zati sudur lalle ubangiji ta'ala masani ne dangane da abin da zukata suka kunsa numatti'uhum qalilan su waɗanda suka kafirce kan zamu dan jiyar da su daɗi kaɗan a nan gidan duniya ayyama hayatihim a kwanakin rayuwarsu summa nasarruhum ila azabin ghaliyas sannan mu tilasta su shiga cikin azaba wanda take mai mai kauri babbar azaba wa huwa azabun nar ita ce azaba ta wuta la yajiduna anhu mahisa wanda ba za su iya kauce mata ba Allah tsare ma'ana duka wanda ya kafirce kansa ya cuta kafircin sa ba zai cuce ka ba kai mai wa'azi ko mai fadaka ba sannan bugu da ƙari duk abin da yake cikin sa na duniya da ni'imar mulki da ni'imar kuɗi wannan wani kaya ne dan kankane numatihum qalilan dan jiyar da mutum daɗi ne kankane kamar da Allah ce mata'un qalil wa lahum azabun alim wato dan jin daɗi ne kankane zai zo ya wuce sannan karshe kuma wato ainihin azaba ta fara tun daga cikin kabari har ya zuwa ranar tashin kiyama har ya zuwa abadan abada Allah tsare mu التي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولئن سألتهم إن ذاك تنبيسوا المتمسكين بتقاليد الآباء su waɗannan da ke bin abin da suka gada wajen iyaye da kakanni ka ce da su man khalaqa samawati wal ard wani ne ya samai da ƙasa Allah da za su ce da kai Allah ne ya halitta su ai hunna, Allah ne ya halitta samai din shine kuma ya halitta kasai ba tare da ya gani a wurin wani ba kul sai ka ce da su alhamdulillah to yabo ya tabbata ga ubangiji alhamdulillah na gode Allah da kuka yadda cewa ki ya halice ba wani daban bane ya halice su domin yaddar ku cewa Allah ne ya samar da sammai da kasai ta zama kwadar hujja a kanku na ku kadai ta shi da ibada shi kadai kamar yadda ya samar da sammai din shi kadai ya samar da kasai shi kadai ma'ana kamar akamtum ala anfusikum alhujja wato kun tsayarwa kanku hujja tunda kun yadda shi ya sama da kasa shine ma'anar kullu alhamdulillah ka ce alhamdulillah na gode Allah da ku da kanku kun yadda ina da hujja kenan akan ku yadda ku cewa shi kadai ne ya halitta sama da ƙasa ya kamata ya jagorance ku wajen yadda da cewa shi kadai za a yi wa bauta bal aktsaruhum la ya'lamun bal dai da yawan su ba su da masaniyar annahum mukhti'una fi tarki tauhid cewa kuskure suke yi wajen barin tauhid lillahi ma fi samawati wal ard lalle kam halittar sammai da abin da ke cikin su da kasai da abin da ke cikin su don Allah ne mulkan wa khalqan wa abida mulkin sa ne halittar sa ne kuma dukkanin su bayi ne gare shi fala fa'ata liman khalafa amrahu fihi ma ala ahad babu yanda za a yi ayi da'a ga wanda ya wa umarnin sa a cikin sammai din nan ko a cikin kasai dukkan wanda ya wa Allah ba abin sa in dangantaka da shi dangantaka ce ta haifayya ko dangantaka ce ta malanta ko dangantaka ce ta shugabanci domin ka'ida ga mamaya ita ce la fa'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq babu wani abin halitta da za a yi masa da'a wajen a saba mahalicci kowane ne umarni da sabawa Allah da kaucewa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kyale masa umarninsa ba za a yi masa biyayya ba kowace irin dangantaka ce haifayya malantaka shugabanci yawan shekaru ko ma wane ne dan ka'idar da mamiya ce la fa'ata li makhluqin fi ma asaytu inna allaha huwal ghaniyul hamid Allah shi ne al mawadaci an khalqihi wanda ba bukatan komai wajen halittarsa wa hum muftakiruna ilayhi suku halitta suna da bukata gare shi sannan Allah kuma shine alhamid ay almahmudu fi sun'ihi shine abin yabo cikin duk abin da ya zartar cikin duk abin da ya halitta subhanahu wataala wato shike da sufofi na kamala waɗanda suka cancantar da shi wajen ya zama abin yabo a wurin mutan sama abin yabo a wurin mutan kasa sai لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير حديث يا تبتا cikin sunan Tirmidhi haka ya tabbata Imam na ya rawaito cikin kitabun tafsir daga Abdullahi dan Abbas yace gungun Qurayshawa suka je wajen Yahudawa suka ce da su utuna shay'an nujadilu bihi hadha nabi ku ba mu wani abu a hannun ku tunda ku masu ilimi ne ku sanar da mu wani abu da zamu je mu yi dayayya mu yi musu da annabi da shi ya sa mu gaba mun rasa abin da zamu ce masa tunda mu jahilai ne ba mu yi karatu ba sai yahudawa suka ce saluhu an yazo ku tambaye shi ku ce ina ruhi yake a jikin dan adam sai suka je suka tambaye manzo Allah ina ruhi yake a jikin dan adam sai Allah ya saukar da aya wa yasalunaka anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila tambayar ka suke dangane da ruhi ka ce da su ruhi lamari da na ubangiji ba wanda sai inda rai yake a jikin dan adam a cikin kwakwalwa yake a cikin zuciya yake a hamata yake a hakalkari a ciki a ina ba wanda ya sani sai wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ko mutane ba abinda aka baku na ilimi sai dan kankani to da aka je aka faɗa musu wannan ansar su da an saka ce eh to lalle kam su ma sun san a cikin littafin su ma haka bayanin yake sai suka ce amma kar ku dauka wai hakan fa da ya kure mu mu dinnan mu ne masu ilimi utina taura mu aka baiwa at-taura wa man utiya at-taurata faqad utiya khairan kaseera duk wanda aka bashi at-taura kan an bashi ilimi mai yawa sai Allah ya saukar da wannan ayar walau annama fil ardi da a ce dukkan abin da ke cikin kasa min shajaratin na bishiyoyi akalamun su zama gaba ɗaya alkalumar rubutu wal bahru yamudduhu duk abin da ke cikin ƙasa na ruwa ya zanto tekun da ke cikin ƙasa ya mudduhu ya zama tawada na wancan alkaluman min ba'dihi bayan wancan tekun kuma sab'atu afurin a samu waɗansu teku tafka tafka irinsa guda bakwai su zama duk tawada yuktabu biha kalimatullah dan a rubuce kalmomin Allah da su ko ilimin Allah da su ko bayanin alqur'ani da su ma nafidat kalimatullah kalmomin Allah ba za su kare ba hikimar da alqur'ani ya kunsa ba za ta kare ba ma'ana da warku na cewa a taura ta fi ba haka bane alqur'ani ya fi at-taura domin kalimatullahi a nan gurin zai iya daukar zancen Allah gaba daya wanda ya kunta a taura da linjila da zabura da alqur'ani da sauran zantukan ubangiji zai iya daukan kalmomin da Allah ya saukar cikin alqur'ani wanda wannan idan mun bi wancan hadisin wanda yake shine sababin saukar ayar lalle mayar da martani ne da'awar su wajen fifita a taura akan alqur'ani ita ce ake mayar wa martani da wannan cewa a'a alqur'ani ya dara a taura ina fata an fahimta kamar da Allah ce qul law kana al-bahru midadan لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا أكرسين سوس الكهف أشياء قبائة wato tekun duniya gaba ɗaya zanto midad ya zanto inki ya zanto tawada bi kalimati rabbi la nafid al da ruwan tekun gaba ɗaya tawadar gaba ɗaya ta kare qabla an da kalimatu rabbi wato kafin a ce kalmomin ubangiji sun kare walau ina bi mislihi madada ko da zamu ƙara kawo wani tekun mu ƙara kawo wani mu ƙara kawo wani zuwa ba adadi daidai da nan gurin min badi sabatu abwarin ma na fidar allah a kawo wani tekun irin ta guda bakwai ibnu kasir ce ba wai ana nufin teku daya biyu uku wato Atlantic Ocean da Pacific Ocean da wane ne a harada ba wannan ake nufi ba a kaiwa makura ne wajen kirgi dan larabawa a cikin ɗaiɗaiku zuwa goma makura sai suke koda bakwai a cikin gomomi zuwa ɗari sai suke koda saba'in ne a cikin ɗaruruwa zuwa dubu sai suke koda ɗari bakwai a cikin dubbai har zuwa dubu goma sai suke koda dubu bakwai ma'ana dai ita bakwai wato wata mubalaga ce ta kirgi. idan ka dauke ta cikin ɗaiɗaiku bakwai in ka dauke ta cikin goma goma nawa saba'in kamar yadda Allah ce abin da istaghfir lahum aula tastaghfir lahum in tastaghfir lahum saba'ina marratan falan yaghfir Allah lahum sai manzo Allah ce da na san in na kara akan saba'in za a karba da nayi ashe ya fahimci saba'in din da ke cikin wannan ayar ba goma goma so bakwai ba ake nufi goma goma so ba adadi amma sai aka takaita a saba'in lil mubalaga to nan gurin ma an takaita akan bakwai dan me dan mubalaga ibn kasir ce ko da zaka kara wata sai kun bakwai bakwai bakwai bakwai bakwai so ba adadi to duk dai gaba daya la nafi dal bahru qawla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mithlihi madada in kuma anan gurin ne na nafi dal kalimatullah kalmomin Allah ba za su kare inna Allah azizun hakim lalla Allah shine aziz wato ainihin ah, mabuwayi sannan kuma hakim mai hikima cikin lamuransa Allah ce ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida halitta ku da tayar da ku duk gaba ɗaya a wajen ubangiji kamar busa rai ɗaya ne ba bambanci a wurin Allah tsakanin rai ɗaya da rai miliyan da rai miliyan bakwai da rai miliyan goma da rai ba iyaka duk ɗaya ne ne ma kuma wala ba'athukum illa su wahida ma'ana tayar da kuɗin da za a yi ba wai za a zo ne a ce to ina mutanen Afirka yi ta busa musu rai idan an gama da Afirka sai a shiga Turai yi ta busa rai a shiga Asiya <laughs> guda ɗaya da fa'in da ma hiyar zajiratun wahida fa'izahun idahum shine ma khalqukum wala ba'athukum illa ka nafsin wahida inna allaha sami'un basir lalle Allah ta'ala shine sami'a mai ji jin da baya da iyaka sannan basir ko mai gani ganin ma da baya da iyaka dalilin alam tara anna allaha yuliju al-layla fi an-nahari wa yuliju an-nahara fi al-layli wa sakhkhara ash-shamsa wal-qamara وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون قدير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ubangiji ce alam tara anna allaha yuliju al fi nahar shin baka da masaniya kai da kake karanta alqur'ani ayyuhal mukhatabu ya kai da ake wa magana shin baka gani ta ibra gani na ɗaukar izina anna cewa allah ta'ala yuni, al fi nahar yana shigar da dare a cikin yini wa yulidu nahara fil layl kuma yana shigar da yini a cikin dare abin fi ba gaba daya dare ke zuwa ba sai wato a hankali a hankali sannan ya shigo ba gaba daya kuma yini ke zuwa ba shi ma a hankali a hankali ke shigowa abin fi kafin a wannan dare su kare haske na fara zuwa domin ketowar alfajir zuwa kafin rana ta hudu akan samu minti nawa akan samu awa daya daga lokacin da alfajir yake to kaga hasken yini ne ya fara zuwa a cikin wani bangare na dare kamar yadda duhun dare yana fara zuwa a hankali a hankali tun kafin hasken yamma ya gama sai bai kayansa gaba daya kaga yulijin jallal fil nahar kenan wa yulijin nahar fil layl ubangiji na shigar da wannan cikin wannan wannan cikin wannan da hikimarsa subhanahu wa ta'ala sannan kuma wa sakhara shamsa wal qamar wato ya hore rana ya kuma hore wata kullun kowane ɗaya daga cikin su tsakanin rana da wata din nan yajri yana yin samma ya zuwa ga lokaci sannan ne da aka kai da masa ho yau yawmul qiyama ranar tashin kiyama ke duk baka da masaniyar wannan kai da ake maka magana da alqur'ani wa anna allaha bima ta'maluna kabir san kuma baka da masaniyar cewa ubangiji ta'ala bima ta'maluna kabir wato mai ba da labari ne dangane da abin da kuke aikatawa wannan aya ta mai mai maimaitu a wadansu wurare a cikin alqur'ani كأمد ترونها ثم استوى على الأرض وسخر الشمس والقمر كل يدري لأجل مسمى kaga shi ma li ajalin musamma wato cikin wuraren guda uku ko ila li ajalin musamma amma nan gurin sai zanto ila ajalin musamma to waɗansu masu bincike a harshen larabci suka ce duk ɗaya ne tsakanin ila da kuma li domin kowanne dai da sauƙi wato yana nuna iyakance lokaci an gane ko kowanne yana nuna iyakance lokaci li ajalin musamma ko ila ajalin musamma sai dai a cikin lafazin ila akwai dangantaka ta gaya zuwa wannan lokacin rana da wata za su ci gaba da gudana ba za su tsaya ba wato ko a bukaci gyara ko a bukaci sabis har ya zuwa wannan lokacin domin ila tana nuna wannan gaya din wanda li ba ta fa'idantar da gaya ta nuna dai za su je amma kila wani abu zai faru a hanya wato alakar aljaryu za ta ci gaba da zartewa har ya zuwa ga mai ajalin musamma domin ya ce ya yajri ila ajalin musamma wato a yanzu din rana da wata suna tafiya kuma za su ci gaba da tafiya har ya zuwa ga mai ranar tashin kiyama ba wata rana da rana ba za ta fito ba ba wata rana da wata ba zai gudana ba a kullun suna tafiya kullun suna gudana ne har zuwa tashin kiyama kaga ba bukatar tsaya wasu ba bukatar tsayawa a yi musu sabis ko wani abu yadda na'urori namu ake tsayar da su a yi musu sabis ko a gudanar da su da haka Allah ya ambace su da cewa wato da'ibai ne kenan sakar sausul kabar da'ibai ne wato madimanta wajen tafiya su kenan ina ba ta an bayyana to duk da haka sai suka kara cewa ila din da ke cikin nan gurin ta yi dangantaka ne da ila cikin wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muslim suka ce ai lafazin aslama baya yin ta'addi da ila a asalinsa yana yin ta'addi ne da me da la shi yasa da zan karanto mana ayoyi guda biyu ɗaya cikin suratul Bakara, ɗaya cikin ali imran bala man aslama wajhahu lillahi ba ce ba ilallahi fa in hatuka fa qul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani ba ce ba ilallahi amma anan wa man yuslim wajhahu ilallahi saboda mai dangi dace da kalmar kullun yadri ila ajalin musamma ta tamto gaba ɗaya ala shakilatin wahida ala wasiratin wahida ina ba ta an fahimta duk da cewa a can gurin ila ya fi dacewa wato lam aka fi sani amma kuma larabcin na daukan ila amma nan gudun ga kaida da ma lam aka fi sani sama da ila ina fata an fahimta haka dai masu bincike na balaga alqur'ani suke magana kullun yajri ila ajalin musamma wa anna Allah bima ta'maluna khabir zalika bi anna Allah huwa al zalika abin da ya gabata a cikin watan aya da aka faɗa an tsara shi ne da aka a hakan bi anna Allah huwa al dan Allah shine al-haq abinda ake nufi da al-haq ma'ana as-sabit tabbatacce gaske wanda baya gushewa subhanahu wa ta'ala wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wanda kafirai ke kira ba Allah ba shine al-batil abinda ke baya da tabbas ko mai gushewa ai az-za'il wa anna Allah huwa al kabir kuma lallai Allah shine al-aliyyu wato madaukaki ala khalqihi kan halittarsa gaba daya bil qahari yana da rinjaye akan su faman asahu la yakhruju an mulkihi duk wanda ya kangarewa Allah ya sani fa baya iya fita daga gargashin mulkin Allah inda duk kake cikin sama ne ko cikin kasa baka da wani riba nan ba sannan Allah kuma shine al-kabir mai girma wato girman zati girman kadari girman komai da komai subhanahu wa ta'ala ثالثا ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور وبنجد ألم ترى shin baka da masaniya ya kai wanda kake karanta alqur'ani annal fulka cewa jiragen ruwa ta fil bahri suna gudana ne a cikin teku bi ni'matillah a sakamakon ni'imar ubangiji ya so ya ni'imtar da bayi ta hanyar hakan yaya za a yi dutse da bai karfin kan dan yatsa ba idan ka jefa a cikin teku sai ya dutse amma jirgin ruwa ba kare da kaya da mutane kuma bai nutse cikin ruwa ba lalle wannan ni'imar ubangiji ce kuma aya ce cikin ayoyinsa tajrifil bahri bi ni'matillah tafiya suke cikin teku saboda ni'ima ce ta ubangiji da so ni'imta bai li min ayati dan ya nuna muku wani sashi na ayoyinsa ko mutane inna fi zalika la ayatin lalle a cikin hakan fa akwai ayoyi da kulli sabbarin shakur ga dukkan mutumin da yake mai hakuri sannan kuma mai godiya ga mu da ubangiji sabbarin amma asilla mai yawan hakuri wajen barin sabo sannan shakurin li ni'amihi mai yawan godiya dangane da ni'imomin Allah domin waɗannan ababan su ne bauta ke ginuwa akan su da ashkuru da asabru dukkan mutumin da baya da su to babu yanda za a yi rabauta godiya a kuri akan sa bauta take ginuwa godiya ga Allah subhanahu wataala godiya ga mutane ana san duk wanda ya maka ihsani ka gode masa to kuma Allah ke fa kowa yi ihsani a gare ka in dan adam da ya mika ma kofin ruwa ka sha mustahabi ne kace nagode jazakallahu khairan juzita khairan ahsanallahu ilaik ko kalmomi makamanta waɗannan dan adam din da ya maka wata alfarma ya taimaka maka wani taimako ka gode masa tunda manzo Allah ce la yashkurullaha man la yashkurun nas duk wanda baya godiya mutane ba zai godiya Allah ba to ai kaga godewa Allah shi ya fi cancanta tunda shine yayi ka ya samar da kai daga babu subhanahu wataala sannan kuma shi hakuri sai da hakuri ne zaka iya kaucewa sabo sai da hakuri ne zaka iya zuntar ayyukan da'a sai da hakuri ne zaka iya karban abin da Allah ya dora maka da kaddara akan in ba mutum ba da hakuri ba zai iya wannan ba shi yasa ake hada su cikin aya inna bi zalika li kulli sabarin takur wa idza ghashiyahum mawjun kadhulali wa idza ghashiyahum idan ya lullube su ai alal kuffara idan ya lullube kafirai me mawjun wato igiya ta ruwa kadhulali wato wanda za ta zanto kaman girgide waɗansu kuma sun fassara zulal da cewa suna aljibal kamar yadda nan ma ce kaljibal lati tuzillu man tahta kamar yadda dutse ke yin inuwa ga wanda yake karkashin sa haka wani lokacin Allah zai aiko da igin ruwa ta yi tsiri mutane ke cikin teku ta ga ta yi musu inuwa wannan mutum ba zai gane wannan ba sai in yana yawan shiga jirgin ruwa yayin da igiyar ruwa ta lallabe su wato kamar girgije ko ka ce kamar duwatsu da'aw Allah mukhlisina lahu din sai da sun kira Allah suna masu ke bantar sa da ibada shi kadai za su kira ayi du'a shi kadai za su roka la yad'una ma'ahu ghaira ba za su kira wani tare da shi ba lima ra'aw min al'azab saboda abin da suka gani na azaba fi zalika a wannan lokaci wa arafu alla yuzdiluha anhum illa huwa adam kuma suka gane cewa lalle ba wanda zai kawar da wannan azabar gabarin su sai Allah din shi kadai falamma najahum ila albar amma idan ubangiji ta'ala ya tsamar da su ya zuwa ga fako inda ba teku ba faminhum muqtasid cikin su sai ka samu akwai wanda ke dan tsaka tsakiya ai mutawassitun bainal kufri wal iman sai dan rikici haka ya tsaya tsaka tsakiya shi ba kafiri ba shi ba mumuni ba linzijarihi ba'd al-inzijar domin ya dan fadaku wani sashi na fadakuwa yadda ya ga wato abin da ya gani cikin teku aw iktisarihi al-kufr ko kuma domin takaitonsa akan kafirci ma'ana ya fara gano kasawan kafircin amma kuma bai shiga musulunci gaba ɗaya shine ma'anar fa minhum muqtas wannan dai kenan daga cikin fasarar malaman tafsir waɗansu malamai suka ce ma'anar fa minhum muqtas daga cikin zako wanda yake zai daidaita wato suka ce wannan aya ta gaskata akan ikrama ibn abi jahal lokacin da suka yi tafiya cikin teku igiyar ruwa ta tafi kamar ta sa teku kife da su dukkan su gaba ɗaya sun ci da roƙon ubangiji sai yi alkawali ga ubangiji cewa in dai sun kai gacci lafiya zai shiga musulunci ana zuwa gacci lafiya kuwa sai ta da kan sai ta kuma dina biyan musulunta to shine falamma na jahum zalbari fa minhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina ba wanda zai musu da ayoyin mu illa kullu khattarin kafur sai dukkan wani mai yawan karya alkawali shine khattar daga al-khatru ne al-khatru shine al-ghadru waznan wa ma'ana kaga al ba yaudara ba kenan ko kada alkawali haka al sai dai al-khatru aswa min wato yafi fi ghadru muni sukan ce khatir idan mutum ya zanto mai yaudara ko mai walwale alkawari kaga sai zanto khatur siga ce ta mubalaga khatar shi ma siga ce ta mubalaga khitir dukkan su siga ce ta mubalaga amma da alqur'ani ya dauki khatar a madadin sauran wa ma jahadu bi ayatina illa kullu khatarin kafur ba mai musu da ayoyinmu sai wanda yake khattar mai yawan warware alkawali wanda da a cikin teku ya ce la in an jana min hadhihi la nakunanna min at-takirin amma da aka tan sai saba kaga ya to khattar kenan sannan kuma ya zamanto wato ainihin kafur kenan to akwai tambaya kuma da a cikin wannan aya fadin Allah ta'ala wa idza ghashiyahum mawjun kadhulali lafazin mawj wato kaga ai abu guda ɗaya ne igiyar ruwa ita ce mawj an gane ko aukar libatin fi bahrul lujji yakshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saha. jam'in sa shine amwat amma lafazin az-zulal jam'in sa shine zulla an gane ko fakazzabuhu fa akazahum azabu yawmi dhulla innahu kana azabu yawmin azim kamar da ke cikin sautin shu'ara da kuma cikin suratul araf ubangiji ce wa iznata qanal jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa zannu. annahu waqi'un bihim khudhu ma atinakum biquwwa kaga dhulla jam'in shine zulal to ga kaida ta tashbihi a cikin harshen larabci al-mushabbahu ya zanto mufrad al-mushabbahu bihi ma lalle ya zama mufrad idan wanda ya zama jam'i to wannan ba ya zama jam'i idan wanda ya zama mufrad wannan ba ya zama mufrad a shekelin da Allah ce wa idza ghashiyahum mawjun ba guda ɗaya bane ba kaga ya zama shine al-mushabbah to al-mushabbah bihi shine bi az-zulal sai aka kawo jam'i da ta ce wa idza ghashahum mawjun kadhullati da'u Allah mukhlishan lahu din ko idza ghashahum amwajun kadhulali idan to qubila al-jam'u bil jam'i kenan jam'i ya muqabalanci jam'i amma mufradi ya muqabalanci jam'i ba a saba gani ba a cikin harshen larabci ina fatan kun fahimta so menene amsar da ake bayarwa a nan gurin sai suka ce amsar da zaka bayar a nan gurin mawj ai asalin san masdari ne na ma da yamuju maujan ma da fi'il ya yamuju mudari al mauju shine mai masdar to masdar kuma yadullu alal ifradi wal jam shi kansa masdari idan ka kawo shi ya yi dauka mufradi ya yi dauka ma'anan mai jam'i da haka a nan gurin tunda aka yi tashbihin sa da jam'i ya nuna me ake nufi da nan gurin jam'i ake nufi da an yi tashbihin sa da mufradi da sai zanto me ake nufi mufradi to shine dai ma'anar wa idza ghashiyahum mawjun kadhul da'u Allah mukhlisina lahu sai aya ta gaba sai يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولدي ولا مولود هو عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وبلدتي يا أيها الناس ya ko mutane ittaqu rabbakum ku tsoraci ubangijinku abin nufi ku sanya garkuwa tsakaninku da azabarsa garkuwa tsakaninku da fushinsa khaw yawman la yajzi walidun an waladi ku tsoraci yinin da mahaifi ba zai wadatar da ɗansa komai ba wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a haka da ba zai wadatar da mahaifinsa komai ba ba wanda zai amfano ni da ba zai amfani mahaifi ba mahaifi ma ba zai amfani da ba fihi a cikin shi wannan wuni yau mai sirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imrin minhum yawma idhin sha'nu yughni ranan da mutum zai gudu ya kyale mahaifinsa ya kyale mahaifiyarsa ya kyale yan uwansa ya kyale danginsa kowa na kasarsa yubassaru lahum yawaddu al-mujrimu law yaftadi min azab yawmi idhin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji Allah kalla lafazin kalla shafe duk abin da ya wuce bayan cewa wani ya amfani wani wani ya ceci wani wani ya kare wani daga azabar ubangiji shine Allah ce kalla sansan ba za ta yi ba la yajri walidun an waladi wala mauludun huwa jazan an walidihi sai'a ba wanda zai amfana da kowa to anan malamai suke cewa aiko ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce dukkan wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bashi ƴan mata ƴaƴa mata ya kyautata musu ya yi tarbiyyar har guda uku to lalle za su zanto hijabin sa daga shiga wuta jahannama ranar tashin kiyama mutumin da duk Allah ba shi ya'ya mata guda uku ya kyautata musu ya yi tarbiyyar su kan addini ya sanar da su ilimin addini ya koyar da su rayuwa ya tsare su suka zama mutanen kirki to wannan zai zama hijabi ga barin shiga wuta sa a ranar tashin kiyama to kaga wannan hadisi ya nuna ya'ya za su yi amfani bai ci da wannan ayar ba domin ita ayar abin da take nufi kawai dan a matsayin sa na ya kare da ya kare mahaifi ko uba ya kare da kawai a matsayin sa na mahaifi dole kowanne siffansa ta uba ko ta da ba ita ake kallo ba sai siffansa ta imani da abin da ya samu yanzu kaga uba zai ci waccan morar ƴaƴa ne ba wai dan yawan ƴaƴan ba sai dan me aikin da yayi na tarbiyyarsu, su ihsanin da yayi musu ya kula da su ya tsare musu imanin su ya tsare musu tarbiyyarsu bai kyale su a gari sun lalace ba to wannan shine babban guzurin sa ranar kiyama to kaga wato bai cikaro da wannan aya ba kenan Allah ya ce inna wa'dallahi haqq lalle alƙawarin Allah gaske ne cewa za a tashi kiyama fala taghurrannakum alhayatud dunya kada rayuwar duniya ta rude ku dadin da ke cikinta da mulki da kuɗi da kasaita da mata da samartaka da duk abin da ke rudin dan adam kar ya rame ku kar ya rude ku wala ya gurrannakum billahi algharur kada mai rudi ya rude ku game da ubangijin ku shine shedan ay la yakhda'annakum iblisu bi yu'udihi kada iblis ya zo ya ruɗe ku ta hanyar alkawulla na ƙarya da yake wa mutane ya iduhum wa yumannihim wa la ya iduhum shi ma ya iduhum shaitan illa gurura shaitan kullun yana wa mutane alkawullanka ne na ƙarya na bogi saboda haka kar ya ruɗe mutane sai Allah ta bi إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وبجد تعالى إن الله عنده علم الساعة للي الله تعالى أولن سنة سنة يوشي كياما ذات الطيائك لفظ الساعة سنة تكين سنة انتاك كياما wa yawma taqumu sa'a yuqsimu al-mujrimuna ma labisu ghayra sa'a kadhalika kanu yufakun mata ta kuma su kiyama za ta tsaya shi Allah ne kadai sani banda shi ba wanda ya sani dan haka da aka tambaye manzon Allah sai ce mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il wa yunzilu a wata qira'a wa yunzilu al-ghayth yana nufin al ruwan sama Allah ne ke saukar da ruwan sama bi ya ya'lamuhu a wani lokaci dadde a wurin sa banda Allah ba mai ikon ya saukar da ruwan sama shi yasa sai a yi fari a wani gari a wani gari kuma a samu ruwa kuma wannan haka Allah ya ga dama ya tsara dan shi yake aiko da iskar da take tura girgijen ya kuma zubar da ruwan adadin kwaya ko ganga ko lita da yaso subhanahu wataala duk kimiyya da basirar dan adam baya da zaka adam ya iya wani girgije da zai dauki ko da um, abin nan drum daya wato da ruwan sama ba zai yiwu ba Allah ta'ala ne kawai ce yin wannan wa ya'lamu ma fil arham Allah ne san abin da ke cikin mahaifa a zakaran am unsa bace ne ko namiji wa abyad aw aswad fari ne ko baki wa tawil aw qasir dogo ne ko gajere wa ghayr zalika min sifatiz zatiyya banda wannan ma cikin sufofi na zati wal ma'anawiyya da sufofi na ma'ana kamar mai hakuri ne ko mara hakuri mai fushi jarumi ne ko matsoraci ne mai kyauta ne ko marowaci ne wala ya'lamu wahidan min hadhihi salata ghayru Allah ta'ala banda Allah babu wanda ya san wannan subhanahu wa ta'ala kaga a nan gurin wato sanin dan adam na cewa za a yi ruwan sama gobe ko jibi wannan dangane da waɗansu alamu ne da Allah ya sa a sararin samaniya alamu cikin kaɗawar iska alamu wajen masaukar taurari a sama su ne ake yi izina a gano in abu kaza ya faru alama ce ta cewa kaza zai faru nan da lokaci kaza ko nan da awa kaza to wannan alamu da Allah yake sawa wata rana sai abin ya gudana gurgudan yadda ya sanya alamun wata rana ga alamun kuma abin bai gudana ba shi yasa masu weather forecast abinda kawai suke yi shine hasashe tsammani zato dangane da alamomin da suka zo sai suke ana zaton kaza zai faru amma ba wai tabbaci bane bisa da yaqini tunda za su iya faɗin abu ko dai bai faru ba kamar yadda suka faɗa ko ya faru sama da yadda suke zato ko ya faru ƙasa da yadda suke zato su ce za a yi duhu da rana wato ya kasance a za a yi kusufi kuma tsawon awa kaza kuma ba a yi tsawon wannan awannin ba ko ya wuce a wannan da suka ce duk abin da ke nuna wannan alamomi ne da Allah ya sa a takaice dai wanda suke focusing din cewa za a yi ruwa kaza ko za a yi iska kaza ko za a yi kaza wannan baya daga cikin sanin abin da za a yi gobe domin alamomi ne da Allah madaukakin sarki ya sa kuma yana iya canja su ko ya canja yanayin su ina fata an fahimta dan mutum ya san wannan bai tarayya da Allah ba wajen sanin wannan domin sanin Allah cewa za a yi ruwa gobe ya kunshi sanin a ina ruwan zai sauka ya kunshi sanin adadin ruwan ganga nawa lita nawa ya kunshi sanin nawa ne kasa za ta tsotse dan ta fitar da tsirrai nawa ne kuma zai gangara ya koma teku nawa ne zai tafi kududdufi dan dabbobi su sha ya kunshi sanin halittu nawa ne cikin mutane da tsuntsaye da kwarurruka za su ci moriyar wannan ruwan wannan kuma wanda ne waye cikin masu ko forecast wanda zai iya gano wannan ashe sanin Allah game da abin yana da fadi ba kamar da kawai muke tsammanin yin ruwan kadai ba sannan kuma sanin Allah game da mahaifa ya wuce abin da likita zai iya sani bayan ciki ya riga ya bayyana bayan ma an je an yi sakanin a gane cewa kaza ne kaza ne abin da likita zai iya sani shine jariri ne ɗaya ne ko biyu ne uku ne sannan yaushe ake tsammanin za a haife shi da sauransu wanda wannan takaitacce ne bai kai ɗaya cikin ɗari na abin da ya kamata a ce an sani ba game da jariri sauran al'amura da suka shafi idan ya fito a ina zai rayu a Kano a Abuja a Lagos a Kwatano a Togo a Ghana ba wanda ya san wannan sai Allah me zai yi sana'a zai yi dan boko ne dan siyasa ne menene salihi ne ba salihi bane waliyi ne mutumin banza ne ba wanda ya san wannan sai Allah shaqiyun aw sa'idun babu wanda ya san wannan sai Allah to kaga sanin Allah game da abin yana da fadi ba wai kawai sanin jariri a ciki ba shine wa ya'lamu ma fil arham wa ma na nafsun ma za kasu gada ba wata da ta san me za ta yi gobe min khairin aw sharrin na alkhairi ko sharri kowanne irin daga cikin mu na zatan gobe da zai kaza wannan zato ne amma tabbas ne ba tabbas bane ba tun jiya nake tunanin zan yi ba yau kuma abin da zan yi kai akai shine kaza ko ma an na rubuta ba amma kuma na tashi da zafi bayan da lafiya ba yadda zai iya yin ba kaga wannan sanin me za ka yi gobe zato ne amma ba tabbas bane Allah dai kadai ya san cewa me zai faru gobe ina ba ta fahimta kuma a zato na a tsammani na ba zai yi wannan tafsirin ba amma duk da haka da nayi asar na taho daga dore na zo zauna a nan gurin kuma cikin ikon da magarba sai kuma sanin zai iya kaga wannan dan adam cewa zan yi kaza gobe ko ba zan yi kaza ba duk menene zato ne amma ba tabbas bane cewa abin da kake tsammanin nan haka zai faru Kuma وما bi ayi ardun ta mutu ba wata rai da ta san kuma a wata kasa za ta mutu saboda haka babu jahilci irin mutum ya gina kansa kabari wai kafin ya mutu <laughs> wace baka anan zaka mutu har ka gina kan kabari ko ya gina kansa kabari ba a wata makabarta ko ya ce da Allah idan ya mutu a kai shi dan dolo wasan ana zaka mutu wannan ba takawa bane bayyana cewa ga inda zan mutu wato ko gina kabari kafin ka mutu ko din a to sahabbai suna ajiye kafani haka ne amma ka gina kabari wannan kan bid'a ne ba ka yi gina kabari a nan gurin kuma shikenan ka tafi ka ka mutu a wani garin da ba nan gurin ba ya za a yi da kai ko mutum ya mutu a wani wuri ma da ba sai daga gawa wasu take ba cikin teku gaba ɗaya ko wani kifi ya haɗe ka nan da kabarin <laughs> kaga kai kalmar da labisa fi batnihi kenan <laughs> to to wannan dai wato alamar kana jin tsoron Allah ba ginawa kai kabari bane ba alamar tsoron Allah alamar tsoron Allah kyautata magana kyautata aiki gyara imani gyara aqida tsayawa akan sunna barin bid'a to wannan alamar mutum na tsoron Allah gaskiya rikon amana rashin zalantar mutane rashin cinye kuɗin mutane rashin kwacewa mutane rashin shiga haƙƙin mutane wannan shine alamar ne tsoron Allah to wannan shine alamar eh mutum yana jin tsoron Allah kenan amma kawai dan mutum ya gina kansa kabari a wannan bai nuna alamar tsoron Allah ba wa ma tajri nafsun bi ayi ardin tamut ba wata ne da ta san cewa wato a wani gari za ta mutu khutta al-ardu ay al-makan an ambaci al-ardu anan ana nufin wuri ma annaha la tadri zaman aidan wato ba dan adadin da ya san a wani gari ko a wani wuri zai mutu to haka kuma ba dan adadin da ya san a wani lokaci dan wuri daban kuma lokaci daban yadda dan adam bai san wurin mutuwarsa ba ko bai san lokacin mutuwarsa ba لأن الإنسان يتوهم أحيانا أنه سيموت في مكان إقامته baladi مولده wani lokaci dan adam kila sai ya samu wahami wato zato cewa zai mutu a wurin da yake zaune ko a garin da aka haife shi duk khilafin zaman wato banda zamani lokacin mutuwa wato kamar wancan ne kawai dan adam bai sani ba a kowanne wani adam ya sani musamman innal kullu hasawa sawa fi ikhtisasillah Waɗannan ababe guda biyar sanin yaushe kiyama za ta tsaya sanin saukar ruwan sama da waɗanda ke cin moriyar ruwan sama idan ya sauka wato sanin abin da ke cikin mahaifa sanin mai zai faru gobe sanin inda mutum zai mutu ko lokaci wannan ke bantattun al'amura ne ga Allah shi kadai قال تعالى إن الله عليم خبير وبنجد إن الله عليم للي الله مثلا بكل شيء دنگنه da komai khabirun mai ba da labari ne bi batinihi ka zahirihi dan abu aurensa kaman zahirinsa ne bil isharati ila anna ilma Allah ghayru muftasin bi hadhihi al khamsa da yace inna Allah alimun khabir ya nuna ilimin sa bai takaita akan waɗannan ababai guda biyar ba ya shafi komai da komai bal huwa alimun mutlaqan bi kulli shay a bisa ga itlaqi ba tare da kaidi ba Allah ya san komai وروى البخاري عن ابن عمر حديث مفاتيح الغيب خمسة أن الله عنده علم الساعة إلى آخر سورة إلى آخر سورة wato hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abdullahi dan umar wanda manzon Allah ce mabudan gaibu guda biyar ne sai lissafa su inna allaha inda wil masaa har zuwa karshen wannan aya da makaranta aya abin da makaranta zama da dai Allah shi ba mulada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya shafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh ko yana tambaya dangane da fadin Allah ta'ala Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون فدن الله تعالى الله يتوفى الأنفس لفظ التوفي yana daukan ma'ana biyu ko dai ma'anar barci ko ma'anar mutuwa barci ko mutuwa ya danganta a jerin ayar mai yazo da Allah ce wa huwa allazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari kaga nan mun fahimci a tawaffi yana nufin me barci dan yace tawaffakum bil layli inda mutuwa ce da dare ne Allah ke kashe mutane har da rana amma da ce tawaffakum bil layli wannan karinan ta nuna mana me ake nufi da tawaffi anan annawm Allah ta'ala huwa alladhi yunimukum bil layli wa yatawaffa wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari thumma yubasukum fihi lil qada'i ajrin musamma to da haka nan gurin Allah ya tawaffa al anfusa hina mautiha Allah shi ke karɓar rai lokacin mutuwarta wallati lam tamut wanda ko bata riga ta mutu ba fi manamuha shine ke karbanta a lokacin barcin ta kaga shi ke sa mata wato barci ya zama mai dan uwan mutuwa kanan mutuwa ne game da akwai hadisi da ke annawm akul maut lokacin da wani sahabi ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya yan aljanna suna yin barci manzo Allah ce annawm akul maut barci yayi kanan mutuwa ne to da haka wallati lam tamut fi manamiha kaga ya tawaffaha hina mautiha wallati lam tamut ya tawaffaha fi manamiha kaga anan gurin at-tawaffi da ke cikin wannan aya ya kunshi mutuwar ya kunshi kome barci ya kunshi mutuwa dangane da hina mautiha ya kunshi barci dangane da me wallati lam tamut fi manamiha fa yumtu kullati qada alaiha al-maut da Allah ya riga ya kaddara sai ya karbe ta wa yusul al musamma ran da Allah ya kaddara ba za ta mutu ba yanzu kuma sai ya dawo da ita ya sake ta zuwa wani lokaci sananne ma'ana ne idan mutum ya yi barci akan zare rai amma takaitaccen zare rai wanda yake yufkidu shu'ur yakan hana mutum ji ba za ka san bawa yake maka magana in kana barci sai in ya daga murya yadda zai so farkar da kai ba za ka san bawa ya zo wa ya fita me yake yi duk ba za ka sani ba amma kuma lokacin kana da rai sai dai kana cikin wata duniyar ta daban ba duniyar da sauran mutane suke ba da aka hukunce hukuncen da kake ciki shi yasa ma hukunce hukuncen shari'a da ya shafi rayayyu baya hawa kanka a lokacin tunda a lokacin ai za ka kaje ka dauke dukiyar ne, ka kashe ne. idan ka farka sai mu kashe ka mu ce annabsu bin nafsi Amma za a yi wa annabsu bin nafsi kuma da haka mai barci idan ya yi barci da rana cikin azumi sai yawan farki ya sadu da matarsa gashi su yana saduwa da mace cikin mafarki kuma har mani ya fita daga cikin sai dai ya farka azumin suna nan ko bayan haka azumin suna nan ba abin da ya saka azumin sa saboda me hukuncin barci da yake cike lokacin da mutum ke cikin barci yana cikin wani alam ne daban wata duniyar daban ba duniyar sauran mutane ba Allah ya inna fi zalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun a cikin haka akwai ayoyi ga mutanen da suke hankali ga mutanen da suke tunani me hukuncin karban bashin banki haramun ne inda ya da ruwa in ba ruwa kuma ya halatta to bashin banki ko zai iya ba ruwa wai zai kafa masana'anta wato kar mu dauka ta wai larura ce dan zan kafa kamfani sai na karɓi bashin banki dai na da kuɗi kafa in ba da kuɗi in biyan sai hannun jariya inda aka riga aka kafa kuma dole sai na kafa kamfani a mataki na kololuwa in kafa a matakin da zai iya mana wanda bai fi karfin hannuna ba musulunci ya siranta mana ba ka kawo in kawo mu hada kuma Allah na sa albarka cikin duk lokacin da mutane biyu uku suka hada jari dan su gudanar da wani business in dai kowa ya tsarkake zuciyarsa tsakanin su da Allah baya sanya hayin dan uwansa baya sanya zalunci dan uwansa sai kaga Allah ya sa musu albarka ci dan ana yi tare ya fa ana yi awaware fadin Allah ta'ala yawma naqulu li jahannama halim tala'at wa taqulu hal min mazid mai ma'anarta ma'anarta ubangiji ta Allah zai tambayi wuta a ranar tashin kiyama halim talati shin kin cika wa taqulu ita kuma sai ta hal min mazid shin akwai dadi ne ya tabbata cikin hadisi riwayar bukhari Allah ba zai gushe ba yana jefa kafare a cikin ta yana cewa hal min mazid halim talati ita kuma tana cewa hal min mazid har yanzu a lokacin da ubangiji subhanahu wataala zai sanya kafarsa haka hadisin yake ubangiji ne yi kafarsa kuma hadisin yana cikin sahih bukhari shine malamai na sunna suke cewa ire-iren waɗannan hadisai wanda suke bayanin wata sifa ta Allah wadda a hankalin mu duka kamar kai kama da sifa ta halitta to dole mu'amalar mu da abin guda biyu ce mu'amala ta farko dole mu tabbatar da wannan sifa sai dai kuma dole mu kore kamanceceniyar Allah da me da halittunsa kar ka dauka da an ce kafa ta zama irin taka ta zama irin ta wani ka'idar dukkan wata sifa ta Allah shine ka mu'amalance ta da fadin Allah ta'ala laysa kamithlihi shay ba abin da ya kamata Allah ya ce kafa dole ka ce kafa amma idan wani ya tambaye ka yaya kafa take suka ce wallahi ban sani kuma duk duniya ba wanda ya sani tunda Allah bai bayani ba manzo Allah ma haka ya faɗa ba tare da ya bayanin kayfiyya ba kaga isbatu sifa shay wa isbatu kayfiyya shay wal akhar dan bid'a ne sai su dauka idan ka tabbatar da sifa to wannan ya nuna ka kamanta Allah da wani shi ko kamantawa baya yi sai in ka tabbatar da me kaifiya ina fata dan wanda ahlus sunna ba sa tabbatar da kaifiya amma suna tabbatar da me sifa sun da Allah yana ji sun da Allah yana gani dan ya bada labarin yana ji yana gani sun yi da Allah layayye ne da Allah ya bada labarin shi rayayye ne to amma dukkan waɗannan sufofi na Allah idan an tambaye su ji irin nawa gani irin nawa ji irin nawa da gari irin nawa ne za su yi a'a ba jin irin ka ba ba irin na kowa ba irin nasa shi kadai dan ba wanda ya kama da shi wajen jinsa ko ganin sa to haka dukkan sufofin sa ba wanda ya kama da shi wajen jinsa wajen ganin sa wajen hannun sa wajen duk abin da ya tabbatar wa kansa subhanahu wa ta'ala wannan ita ce ka'ida ta sunna haka sahabbai suka tafi haka tabi'ai suka tafi ba a fara samun wani zo ce a'a kar ku ce kaza ba sai da yan bid'a suka jahmiya da mu'tazila jahmiya da mu'tazila suka zo suka rushe sufofin Allah waɗansu ma suka guluwi suka rushe sunayen ma waɗanda suka yi wai su tauhidin cikin su ne wanda sun yi da akwai sunan amma ba sifa kawai suka ce sunan Allah al'alimu daidai yake da sunan zaidu ka ce masa zaidu ba dan ya kunshi ma'ana ba kawai sai dai da an ce zaidu ya waiwayo to haka al'alimu ma ba dan Allah ya siffanta da ilimi ba kawai suna ne alam mujarradu alam to wannan ita ce hakikalin bid'a Allah tsare mu matafiya ta gari ita ce matafiya ta ahlus sunna wal jama'a matafiya ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina waɗanda tauhidin su bai tasirantu da tunanin mutanen girkawa ba bai kuma tasirantu da yahudawa ko nasarawa ko mutanen nasarawa ko mutanen indiya ba tauhidi ne tsaftatacce daga cikin ayoyin alkur'ani da koyarwar manzo Allah abinda duk Allah ya tabbatar wa kansa za su tabbatar masa abinda ya kore wa kansa za su kore masa abinda suka tabbatar musu za su tabbatar masa ne bila kaifiya ko fahimci wannan nukuta din sosai bila kaifiya dan da ka sa biya to ka kamanta Allah da wani shi kuma yace laysa kamithlihi sai to kaga anan ne irin yan bid'a da ko dai ba su fahimci ba ko kuma sun fahimta amma suna ganin ya kamata su yi mana ƙarya dan su hana mutane su fahimtar mu sai su ce mun ce Allah ya zura a guje mun ce Allah yana kaza mun ce Allah da maganganu na batsa wanda ba za su fito ba daga mutumin da yake da tsarkin baki nan sai kuma ka je ka nemi kasa din da muka faɗa haka sai ka rasa sai ka gane cewa ashe makareta ne to kuma dan sun yi ƙarya ma dan ba abu mamaki bane ba mu kan zamu faɗi gaskiya gurgurdan yadda muka sani a taba mu kadan mu ce Allah ya ce kaza manzo Allah ya ce kaza haka aka ce muke wai da an taba mu ce aya aya ke kowanne tsuntsu ba kun kai gidan sai ke ba idan wani ya da aya wani ba kida zai ba shikenan <laughs> kuma ka san laraba suka ce arzatun walau fara ita dai akuya sunanta akuya ko kai mata fufuke ta tashi sama in mutane suka daga ce la akuya Allah ganar da mu wa alaikum assalam wa rahmatullah abu na karshe da zan rufe da shi dan hakikanin gaskiya na gaji ku ya hakuri bu abu na karshe da zan rufe da shi daga da dake hannuna rahotanni ne wanda ya kamata a ce an karanta shi tun ranar tafsirin farko Allah bai kaddara rahoton ya zama a rubuce ba na me aka yi a lokacin babbar sallah idan mu kuma ta ba lokacin zamu rufe tafsiri an nemi taimako daga hannun jama'a dangane da cewa za a yanka sa a dafa a soya a kukkulla a laida a jaka gidan kurkuku muka nemi taimako daga hannun jama'a wani dan uwa ya tashi tun daga nan gurin har gashuwa ya je so katan sa naira dubu arba'in da biyar irin wanda idan a nan gurin ne sai wajen magana dubu saba'in ko na makamancin haka bujimin sa ba na wasa ba aka zo aka yanka shi a nan kowa ya gani duk mazauna unguwa aka yi aikin soya shi aka kukkulla a leda kuma da muka kai ziyara gidan kurkuku na goron dutse da kuma na kulmawa cikin birni ina jin mun je ziyara ranar juma'a ne ko ranar juma'a ne bayan sallar asar muka je wannan ziyara kuma ziyara ta yi matukar fa'ida matuka matuka kwarai da gaske mun gabatar da wa'azi an ansa tambayoyi daga cikin tambayoyin yan uwa yan kurkuku da sauransu tare da ma'aikatan su abin da ya bada sha'awa sosai da sosai don haka muka ga kamata mu sanar da mu jama'a dan su abin nan abubuwan da aka ci nasara a kurkuku din dan bayan an je an samu matsaloli daban-daban an samu matsalolin mutanen da aka daure bisa ga zalunci wani kawai a yawon da jami'an tsaro za su kama shi a ba a yawon da muka nake son ce ya tsaya a wurin shiga mota ko an ajiye ta a tasha bai san gari ba jami'an tsaro za su kama shi a yawon da na saka kama shi akwai wata dora Allah daga samu naka ba zo ce an sa mata aure sai aka ce ta zo nan Kano ta kawo goran sa rana wajen iyayenta ko danginta ta koma tana sauka a tasha yan sanda za ce ko jami'an tsaro to jami'an tsaro jami'an tsaro ne suka kama ta suka yi awon gaba da ita daga nan gurin kawai wata gari aka kai ta kotu kotu kuma shi kenan ta ce a daure ta an kama ta a yawon dare to ire-iren waɗannan matsalolin mun same su da yawa wato a gida a gidan yari to a gaskiya yan uwa yan kwamiti da kudaden da ke hannun su da waɗansu yan uwa da suka taimaka an gabatar da ayyuka masu ban sha'awa kamar haka akwai wata baiwar Allah mai suna Zainab Abubakar wadda akan abin da aka yi ta aka daure ta naira dubu uku kwamitin masallaci sun biya kuma an samu sakinta an fahimta ku akwai kuma wani bawan Allah wato mai suna magaji Mamuda wanda shi ma akan dubu uku ne aka kai shi aka tsare shi a nan goren dutse yan uwa sun biya wannan kuɗi kuma an sami sakin sa sannan akwai wani bawan Allah mai suna Abdul Rashid shi kuma a kurkun kurmawa shi kuma akan kuɗi na dubu talatin da takwas ne su ma dai an biya da sunan kwamiti na Usman bin Affan kuma an samu sakin sa sannan akwai wani malam Abubakar Hassan shi ma dubu uku a goren dutse an samu fitar da shi sannan akwai wani malam Yusuf Ayub wanda shi kuma musulunta ma yayi shi ma wata matsala dai da ta shafi naira dubu ashirin da uku kuma an biya an suka an sallame shi sannan akwai wani bawan Allah malam Abdul Malik Ibrahim wanda shi kuma akan naira dubu ɗaya ne aka kai shi aka ɗaure shi akwai wani audu basi wanda shi ma akan dubu biyu ne aka kai shi aka ɗaure shi duk dai kwamiti sun bibiya an sallama waɗannan mutane Ko wani ba Allah da muke tare da shi a nan masallaci Alhaji Audu Rulun bayan mun je kurkukun kurmawa mun yi wa'azi ga bangaren maza mun kammala za su tafi sai su jami'an kurkuku suka ce ba akwai mata da muka je aka tara matan su ma da aka yi musu wa'azi kuma muka ta saurari matsalolin su wanda a nan ne ma muka samu sunayen wanta kaza wanta kaza wanta kaza sauransu to gaba ɗaya dai nan take musu alkawali na kowace tamfa guda ɗaya su goma sha takwas wace gari aka kai wannan atamfofi goma sha takwas zuwa aka kai musu suka sa muna fata yin wasu su tashi cikin addu'a Allah saka musu alheri Allah ya auri lulun kuma banda nan ma da muka yi da ya koma rano local government din can ma ya je yayi wannan kwazan da ya hadda masu wa'azi zuwa gidajen kurkuku din yi kokarin yantar da waɗansu daga cikin kurkuku din ta hanyar biyan abin da aka ce an kai su kurkuku sama da shi a hakikanin gaskiya abubuwan da muka gani a kurkuku sun ja hankalinmu na cewa wannan aiki ne da yanzu zamu tashi tsaye kan tsafa kuma zamu nemi taimakon jama'a akan duk abin da zamu yi zamu yi kokari mu binciko me ya kamata bi kuma za mu bi su gurgudan muhimmancin su kuma za mu faɗa wa mutane sannan kuma za mu tashi tsaye haikan mu kuma a cikin irin wannan abu wani lokacin akwai buƙatar kuɗi wani lokacin tufafi wani lokacin waɗansu abubuwan daban wani lokacin connection da sanayya wani lokacin ma za mu buƙaci haɗin kan waɗansu daga cikin yan lauyoyi irin wanda muka san suna ba mu haɗin kai idan wannan ta taso a yanzu dai kawai na san a buƙatar da take kurkuku na kurmawa um, akwai wani dan uwa da ke kokarin karantar da su matuƙa yana kokari har sun sauke littafin bulugul maram to yanzu suna bukatan taimako na waɗannan littattafan farko dai kitabu tauhid kun kuma kitabu tauhid lalle ya kamata ki kurku to arba'un hadith arba'un hadith sannan kuma wato riyadu salihin sannan kuma qur'anai na karantawa dan za ga ana kamfar qur'anin da za a karanta ku saboda haka da Allah muna bukatar yan uwa idan za a siya sai a sai bugo mai kyau dan kana son ka samu dada shi riyadu salihin yanzu haka sai ake son a sa za su fara karatun shi a nan rukuku na kurmawa da dan uwa da yake karanta musu to shi dole za mu taimaka masa bayan an bashi kofi na riyadu salihin a bashi kofi na dalilul falihin ko nuzhatul muttaqin ko dai wani sharhi da riyadu salihin dan ya samu abun muzakara sosai da sosai wanda zai taimaka masa sosai amma su kuma waɗanda suke ɗalibansu na shi kaga kun kofi ake bukata ta haka da Allah muna bukatar riyadu salihin muna son sati mai zuwa waɗannan littattafan mu ga mun same su mafi karanci a ce mun samu kwafi hamsin hamsin amma in zai fi haka yawa fa biya wa ni'mat karka ce sai ka kawo hamsin din gaba daya dan abin da kake da shi sai ka kawo ka sai riyadu salihin biyu wancan biyu wancan uku wancan hudu wancan biyar a goma goma dan Allah duk wanda ya kawo ya samu yan kwamiti ya ba su ko ya bani hannu da hannu ko ya ba malam Idris ladanin masallaci ko ya ba malam Abdullah tunda malam Abdullah shi ne limamin nan masallaci ni ne na'iban sa idan baya <laughs> ko ya ba <laughs> abin nan saboda haka dai da Allah mu yi kokari sati mai zuwa ga waɗannan ababan sun cika yanzu waɗannan littafan su ne a gaban mu idan Allah kai mu sati mai zuwa to kuma sai mu faɗa muku menene abubuwa da zamu ci gaba dan gaskiya abin da muka gani na wa'azi a cikin hukumar yana da yawa ba zai iya faɗuwa ba a nan gurin amma a nan gurin muke so mu yi amfani da wannan dama mu godewa dukkan ƴan uwa da suka taimaka har aka cin nasarar sayan wannan sa a hakikanin gaskiya mun fahimci cewa sayan sa ɗaya yayi kaɗan da haka tunda daga yanzu mu fara tunanin cewa shekara mai zuwa ya kamata a ce mun samu bijiman sa guda biyu a hakikanin gaskiya kuma kaga bayan nan gurin kuma an je asibitin burtala kuma nan gurin ba an yi wadansu ababen da yawa mai yawa dan abin da ya rage shine sai satin mai zuwa sai in karanta karanta mana shi tun da yanzu ba zai karanta komai gaba ɗaya ba amma jama'a su nutsu cewa amana da suka bayar mun isar da ita fatan mu ubangiji ta Allah wa kowa lada gurgudan abin da ya bayar kuma gurgudan kikkiawan niyyar kowa kuma Allah sa kad mu gajiya duk lokacin da aka bukaci mu wani aikin alkhairi kuma ina so in ce mana wallahi wallahi ba karamin gata Allah ya maka ba idan ya koro maka wanda zai ce yi alkhairi idan ka tana ka karanto shekarun da kai kana yin sharri wani lokaci. yanzu wanda ya dade yana bid'a shekaru nawa yayi ana ta shi bid'a ana ta shi bid'a kaga yanzu aka ba aka ce yi sunna yi sunna yi alkhairi kaga ya kamata mutum ya godewa Allah kan wannan kuma ya tsaya tsayin da ka yaga ya wannan alkhairi din ya yaki da shaidan ya yaki da zuciyarsa Allah mana gaban ka ta a game da karatu game da karatu za mu fara karatun littafin ahkamul jana'iz ahkamul jana'iz na Sheikh Nasiruddin Albani mun taɓa yi shi a nan masallacin a ce tsakanin shekarun 96 97 kusan shekaru nawa kenan baya bakwai ko sama da haka a daidai lokacin da aka yi shi aka sauke shi ba a samu rikodin din shi mai kyau ba da haka sai zanto akwai shi ya babu yanzu bar yanzu ka iya cewa eh, sifar salatin da biyu ko kitabul tauhid muna da rikodin din sa mai kyau to amma wancan ba mu da shi kuma a lokacin da muke yin ina jan adadin masu halarta ba su cika nan masallacin ba nan kokowar masallacin saboda haka kuma akwai bukatar shi musamman abin da ya tarar da hankali game da wani malami na gani a wata kafar watsa labarai yana ta bargaza akan abin da ya shafi hukunce hukuncen jana'iza da abin da yake da bid'a sai hada yake duk ɗaya ne in ka ga dama kai wancan in ka ga dama kai wancan to kaga yanzu a mutane su gane gaskiya ka hada bid'a da sunna kace duk ɗaya ne ka za a yi bid'a da sunna sai ɗaya ya za a yi haka da alade ya mushe da rago yankakke da bismillah a kansa ta ce ba zai ya za a ce sun zama daya alade kan ko bismillah aka aka yanka za su yi daidai da rago to balantana ko mushe alade ko mushe kuma da ba zai yi wa bid'a da sunna zama daya yan uwa Za ka sai mu ga dace mu karanta wannan dan ya ya masa tsari mai kyau shirin da sai da bani Allah jikansa da gafara wajen bayanin ma yadda ma za a jiye ta mara lafiya din har ya zuwa mutuwa me ya kamata a yi da kafani da sauransu komai akan sunna insha Allah ta'ala za mu yi kokari mu yi shi sharhin da bai yi faɗi da yawa ba bai kuma zama dire ba yadda matukar an gama shi da kowa kowa zai ji cewa ko yanzu dai ya samu kansa gagawa zai iya wanke ta ya sa mata ne ya kai ta makabarta bisa ga sunnar manzon Allah ba mutum ya tsara ido ba yanzu yawanci duk yawanci yan uwa ahlus sunna sai ga mutum idan babansa ya mutu kusa da shi bi yan bid'a ne ahlus sunna da samari ne su kuma suna jin tsoron gawa ma ba sai da ake ba saboda haka sai da yan bid'a sun wuce suna sallata ahlus sunna tsakanin ku da Allah ba haka bane ba ko su yi wanka ko su yi ne saboda yawanci matasa duk ba mu karanci waɗannan ababen sosai ba da haka duk alhamis da magrib magrib zuwa isha'i anan anan Usman bin Affan da izinin ubangiji nan za mu yi magrib kuma daga alhamis mai zuwa za mu fara insha Allah assalamu alaikum